Karfe 5 da minti 45 Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin mahimman kan labaran za ku yi cewa haɗakan ƙungiyoyin kare haƙƙin mata na jihar Zandar sun fitar da sanarwa a rashi na ko'oho a kan wakilta mata a cikin tafiyar da al'amura na yau da kullum. bayan fiye da watanni uku kungiyar kwadago sai dai ta yan ta kira taron manema labarai domin yin raskuna a kan yarjejeniyar da suka kulla da gwamnati a rahotonmu na musamman a yau zai yi magana ne a kan laifukan da ake aikatawa bisa yanar gizo a ƙasar nijar to yanzu ga labarun dalla-dalla Haɗakan ƙungiyoyin kyautata jin daɗi da kare haƙƙin mata na zandar sun fitar da sanarwa da ke da nasaba da yanayi da tattalin arzikin mata a Nijar, inda suka bayyana duka da ana damawa da mata, amma har yanzu ba a wakilta su a cikin waɗansu al'amura na tattalin arziki da siyasa da al'adu. Hadiza Hima ita ce kakakin waɗannan ƙungiyoyi na mata ga abin da take shaidawa a Likita. Ta cewar ƙididdigar da aka yi a shekara ta 2012, adadin mata a jihar Zandayar ya kai miliyan ɗaya da dubu bakwai da saba'in da wato kashi hamsin kenan da digo goma biyu na al'ummar jihar gabaki ɗaya. A cikin majalisa talatin uku na jihar, mata su goma ne, a cikin firefe goma, mace ɗaya kawai ke da kwai a cikin mashawartan magadan gari 982 akwai mata 261 a cikin mashawartan jiha su 41 akwai mata goma a cikin magadan gari 56 mata biyu kawai ke da kwai daga cikin mataimakan magadan gari 56 kuma akwai mata hudu idan aka zo kan garin zandar kan kanshi za a lura da babu mace ko ɗaya idan aka duba nauyin da ya rataye kan mata da yawansu ya kamata a ƙara musu mukami sannan su samu isa ga manyan matsayin yanke hukunce-hukunce. A jihar Zandar kam da sauran aiki har yanzu a fannin matsayi da kuma hanyoyin cin gashin kai wa mata. Matan garin Sakafat da ke da tazarar kilomita 60 daga Tirozirin a yankin jihar Agades suna haɗuwa da matsaloli a yayin haihuwa ba su da musamman asibitin haihuwa da kuma rashin motar ɗaukar marasa lafiya daga wannan waje zuwa wancan birni. Sala Wudil mai garin Sakafat a hirarsa da Ahmed Filan. likitan da zaki mara ila nan ambulance a cibiyar kiwon lahiyar mu muna da matsalar motar ɗaukar maras lahiya ambulance a nan sakafat ba mu da wata karamin mota ko ɗaya misali an mace na naƙuda a gida ba wani halin da za a sata a isar da ita a cibiyar karɓar aifuwa motuna ne ke akwai moto ko ya ɗaukar mace wadda ke cikin wannan halin sai dai haka nan a rake ta da kafa kuma cibiyar karɓar aifuwan ma ba ta da girma bayan wannan muna da matsalar lantarki shi ma da allunan makamashin rana ne yake aiki baturorin sun gaji kuma ba mu da halin sayan sabbi muna neman taimakon gwamnati unicef ta taimaka mana da ginin wani horaji sai dai shi ma har yanzu ana kan aikin nasa wa'annan al'amura ne duka ke matsalar a cibiyar kiwon lafiyar gari Ƙungiyar Kwadago CDTN tun 23 ga watan Janairu ta kulla wata yarjejeniya da gwamnatin kasar Nijar biyo bayan wannan yarjejeniyar kungiyar CDTN a satin da ya gabata ta kira taron manema labarai shin ko menene dalili Jibrila Idrisa sakataren kungiyar CDTN a hirarsa da gungu Muhammad Antanin ta wayar Mun lura da duk ababuwan da suka danganci alkawulin da suka shafi batun kuɗi da gwamnati ya ɗauka ba a mutunta su ba ƙarin kuɗi wanda gwamnati ya ɗau alƙawalin ba da miliyon ɗari uku kowane wata biyan an karasuwar albashi biyan fanso kowane wata duk wa'annan ba a cika alƙawalin ba amma kuma mun lura da akwai wasu alkawulan da gwamnati ya cika kamar amincewar dokar matsayin ma'aikacin gwamnati wacce cikinta akwai batun cika shekara 62 kamin a ritaya akwai batun ba da allowance ɗin musamman na shiga ritaya. Haka kuma akwai wasu batutuwan da tsarin tafiyar da su ya soma koma da yake da sanyi-sanyi suke gudana. Cewa da batun tsaye da matakaicin albashi, kawo daidaito ga tsarin alawus da kyaututtukan gamsuwar aiki na ma'aikacin gwamnati. Su ne batutuwan da muka bayyana ga taron ba da labarin da muka yi. A jiya ne kungiyar kamfanonin shirya aikin hajji anap suka gudanar da taro da kuma kira 'yan jarida domin tattaunawa da su dangance da jigilar mahajata da kuma sauke su a can saudiya sai mu saurari alhaji mummuni amadu shugaban kungiyar anap a hirarsa da mama ada akwai jirgi uku wanda aka dauka guda shine maxair wanda zai dauka mutane ran farko na watan juin ya kare sha biyu shi wannan jirgin ya doki mutane sai mutane sun yi kwana 26 suna ziracen makka kahin hajji ya fara in hajji fara kuma sai sun kwana shida hajji kare kenan sai sun kwana talatin da biyu suna can kuma bayan hajji ba san lokacin da suna komawa ba kuma zirgi na biyu shi na ethiopian ethiopian ma sai ma ce ran biyar da watan juan zai fara shi kuma ethiopian na sai ma ya fara sai ma mutane suna kai kaman kwana wajen kwana ashirin da shida haka sai ma bambancin su kuma shi ne zirgi na uku shi ne na fly nice fly nice yake zai dauki mutane kwana ishirin da daya zuwa kwana ishirin da biyu na wata mai kamawa kenan saura kwana biyar a hita a can arfa mun ce to akwai matsala akwai unguwa wanda aka ce unguwa wannan dogon gida kowa ya san shi ya kai shekara talatin da muna sabu da alhaji can unguwa ne wanda a kafa ne ake kai ya can mai adawa sai a tilasta mu sai mun je mun dauki mun kai alhaji inda a kafa ba a yi abin ba sai zuwa harimi Tun 24 ga watan Abril ne al'umma birnin mai nasarwa ba su samun tashar TNT da tashar talabijin na ƙasa da radiyo na ƙasa. Wannan yana da nasaba ne da lalacewar layin tashar RTN da ta yi a mai nasarwa. Dangance da wannan al'ummar mai nasarwa suna nuna rashin jin daɗinsu ga abin da suke shaida Mamman Idrisa. ya kai wasu lokuta mutane ba su samu su kama tashoshi na cikin gida wanda mutane suke amfani da su wajen samun labarai musamman yanzu in aka yi la'akari da irin labaran da ake ta watsowa ta ko ina a bisa kama internet wanda lalle a ciki akwai labarun da ba na gaskiya ba ne Masalan rashin samun tashoshi na tnt da television national an rage mana babban abu a rayuwa tunda labaru masu inganci labaru na gaskiya yawanci duka a wannan wuraren ne ake samu tasha a kalla a ba da labari in ya zamanto baka kama shi ba za ka ji labari ba kenan ba ka san ba mai duniya take ciki balantana ka masu ruwa da tsaki da yana da kyau dan Allah su kokarta su gyara wannan abun saboda labari yau duk inda kake akwai labaru na karya amma in kana da tashoshin ka na cikin gida shine zai kawo a kowane lokaci za ka samu labari daidai wanda kake iya ɗauka kenan a gidanku ne aka bada shi Hukumar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyin rashin jihar Maraɗi a yau da safe sun gabatar da wani gungun masu safarar miyagun ƙwayoyi da suka kama mutanen su biyar suna safarar miyagun ƙwayoyi ne waɗanda aka kama a ranar Alhamis a Maraɗi tare da ƙwayoyin tramadol da suka kai dubu hamsin da waɗansu ƙwayoyi. Ali Ɗanje shine shugaban hukumar abinda yake shaida Mohamed Maman. Dabaru da hanyoyi da muka girka sun ba mu damar aza hannu saman mutum biyar da a cikinsu akwai ɗaya ɗan Nijeriya da ke cewa shi ɗan sanda ne shine kuma kan gungun da mutum hudu 'yan Nijar. Suna fatauci mai haɗari na ƙasa da ƙasa na miyagun ƙwayoyi. Mun kama su ne a ranar Alhamis goma sha takwas ga watan Mayu na shekarar dubu biyu da ishirin da uku misalin karfe biyar na Marice cikin wata unguwar birnin Maraɗi. Cikin safarar akwai kini 'yan haɗiya dubu arba'in da tara da ɗari shida na tara Mama dol da kimar kuɗinsu ta kai miliyan 27 na sefa. Inda aka kama su akwai mota Honda baka da suke amfani da ita don ɗaukar miyagun ƙwayoyin. Akwai inji uku an aje su a ma'aikatar mu don buƙatun binciken. Dabarunsu su ne a yi hayar masu mashin daga Nijeriya a ƙasar Katsina don kawo miyagun kayansu a jihar Maraɗi ta bin ƙananan hanyoyi. Tun lokacin da tun lokacin da jama'a suke ta kwarara wajen aikin neman haƙar zinariya a ƙaramar hukumar Tabelot a yankin jihar agades waɗansu masu haƙar zinariya suna aikin haƙar zinariya ne a wani ɓangare keɓaɓɓen guri na ayir da kuma tenere a cewar magajin garin tablet masu neman zinariya ta barauniyar hanya suna rigan waɗanda suke da izini adam a fangal a hirarsa da musa maman Tabelot fait tabbalat a cikin yankin gandun dajin ayir da tanere take ba wai ina cewa dukan kwamin ɗin bane ke cikin gandun amma akwai kwaruruwan da ke ciki da muke gami da su da kwamin ɗin cimiya iferuwan da ta gugara hakika akwai wasu nau'in lasisi da ake badawa cikin gandun to amma haƙar zinari da ake a ɓoye an fara shi ne kamun a so mu bayar da wannan lasisi da farko mutane da dama tun bullowar zinarin 'yan shekaru shekarun da suka shuɗe mutane sun yi tururuwa cikin wannan gandu inda ke da wannan zinari mutanen suna ta yin haƙarsa a gargajiyance ba tare da samun wani izini ba to amma daga baya a fuskar harabar minista sai suka fitar da bayar da lasisin haƙar zinarin da ake cema mahaƙa rabi-rabi da na'ura kamar misalin wato mahaƙa ce ta gargajiya da aka ma zamantawa. A ranar Talata ne aka kaddamar da aikin farfado da ƙasa da ta zaizaye a shimfiɗar karkara da bagga unguwar kara a cikin ƙaramar hukumar matankari. Wannan aiki zai ci makudan kuɗaɗe da suka kai miliyan 400 na sefa wanda ƙungiyar haɗin gwiwa da ƙungiyar Belgique a ciki ta ɗauki nauyi ta hanyar ƙungiyarta mai suna anabel Ga abin da Shebu labaran Bature magajin garin matankari yake cema Aliyo Bawa. Burin shi ne taimakawa ga jin daɗin al'umma. Wannan ayyukan sun zo daidai ga samun juriya da samun daidaito ga sauyin yanayi. Ayyuka ne masu babban mahimmanci ga komi saboda da farko suna ba da damar kimanta hilayen da suka taɓarɓare suna taimakawa ga hana zuwa yawon diga al'umma za ta zamna gida za su taimakawa kuma ga kokowa da talauci ta hanyar samun kuɗi muraran ga hannu yana taimakawa ga yin katifin cimaka haka zalika wajen dabbobi don da wa'annan ayyukan za a samu tumbasar ciyawa wadda dabbobi za su ci kuma za su ƙoshi hakan zai darajanta kuɗin dabba kuma al'umma za ta samu ƙari jari. Et en contrepartie, ça va augmenter aussi le revenu de la population. A ci gaba da gudanar da kwamɓalar cin kofi na mata 'yan shekaru 20 a ghana 'yan wasan ƙasar Nijar sun buga ƙwallonsu na farko da 'yan wasan ƙasar tare Najeriya a jiya lahadi sai dai 'yan wasan ƙasar Najeriya sun lalasa 'yan ƙasar Nijar da ci bakwai da nema a filin wasa na baba yara na kumasi a ghana har ila yau dai a wannan asabar ɗin aka kammala kwamɓala da ta haɗa kafafen yada labarai na na ƙasar Nijar, inda 'yan wasa na talabijin na ƙasa da 'yan wasa na talabijin Tenere suka yi karawa na ƙarshe, inda 'yan wasa na talabijin Tenere suka ci wannan kofi musamman a wannan karo na takwas. yanzu sai rahoton mu na musamman doka bisa laifuffuka a yanar gizo na shekara 2019 ta yi bayani bisa nau'in aikata laifuka bisa yanar gizo wanda ya shafi yada labarun kage da kuma zage-zage uwar gidan goje maimuna a hirarta da tajisir ahmed Ayar doka mai lamba 2019-33 ta ranar uku ga watan jiya shekara 2019 wadda ta yi tsokaci kan hukuncin yada labaran karya An mata fahimtar cewa kamar wata doka ce da ke hukunta laifuffuka da suke da nasaba da watsa labaran karya da su zage-zage. Alhali ko doka ce da ke hukunta illahir laifuffuka da ke iya faruwa a cikin yin amfani da na'ura mai kwakwalwa don satar bayyanai misali yaudara idan kuka yi yaudara ta hanyar yanar gizo. tari kan facebook ko kuma messenger su ne za ku yi amfani da su cikin wannan aika-aikar alhali kuwa idan laifin zage-zage ne da na batanci laihin ya wakana ne kan kafar ta yanar gizo doka ta yi tanadin hukunta irin wannan laifuffukan wani irin laifi ne kuma doka ta laifuka saman yanar gizo ke hukuntawa Dangance da dokar da ta shahi watsa labaran ƙarya, misali akwai laifuffukan yaudara da maimaitawa da satar bayyane Akwai mutane dama da ke satar bayyane su rinka shiga cikin shafukan mutane. Ƙarshen labarun kenan a huta lafiya.